yau lahadi 30 ga watan mayu na shekarar 2021 daidai lokacin da labar matasa na studio kalangu ke zo muku tare da ni rakiya arimi da gora ta samira rafi wadda muke kira mira miraya kike? Lafiya ta laukiki. yau da mi kika zo mana da shi a maraicen yau. Haka ne maraicen yau za mu kawo batun dawowar matasa 'yan tesawa jihar Maradi don gudanar da aikin noma a cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu je gano fasahar zare tare da Sadiya Isa wadda ke yin zane-zane da zare. A ƙarshe kuma wasannin motsa jiki. Gura a hankali lokacin damana yana shigowa a tesawa jihar Maradi a wannan lokacin yawancin matasa da ke cikin yawon nema a cikin ƙasa suna komowa gida don taimakawa iyayensu cikin aikin noma. Aminu Sani da Masa'udu Takaji biyu daga cikinsu sun taɓa tafiya kasar Mali da Libya. Wayannan matasan sun dawo kasar nan makonni biyu da suka gabata. Sun yi wa Sa'idu Sanke ƙarin bayani. Mali ne na je kira Na je tun da kaka na tafi yanzu na je can na samu abin da na samu yanzu na kai damuna ta to ne na taho gida yanzu in tallafa mu iyayena ganin cewa yanzu abinci ya kasa kuma gashi damuna ta to ne na dawo gida wannan karan na je libi na dawo da na dawo daga libi kuma na so da antai najeriya kuma sai na ga lokacin noma karatu sai na ce to ya kamata in tsaya tunda na zo gida in tsaya in tallafi iyayena Gura matasa mawaka daga Agades suna fuskantar kalubalai wajen inganta ayyukansu. a cewar su rashin abun hannu karin bayani a rahoton Musa Maman. Rashin studio na nada waƙoƙi da kayan aiki suna cikin wasu matsalolin da ke kawo na kasu ga matasa masu fasahar rera waƙoƙi irin na rap a Agadez. Muna cin karo da wasu matsaloli kuma wajen yin waƙe-waƙen mu. sai mun biya kuma babu da yawan wajen yin wake-waken ba su wuce biyu zuwa uku ba kuma watakila ba su kware ba don haka waƙa yanzu sai a hankali idan ba a samu mutane masu goyon baya ba sannan ko mutane ba su da kishin abu abbas suleiman da ake kira dj jack mai shirya wasanni ya gabatar da kwake-kwakensa zuwa ga hukumomi na jiha da gidajen talabijin masu zaman kansu na niger. a zahiri kira da nake da shi a samar mana da waje inda waɗannan matasan da wasu wake-wake za su haɗu ko da sau ɗaya ne a sati sai taimaka musu su yi aiki da kyau ko muna buƙatar talabijin masu zaman kansu na mai su yi ƙoƙari ko da ta hanya ta ne su tuntuɓe mu saboda akwai waƙoƙi da mu na agadis suke nan suna yi. Kudaden da waɗannan matasa mawaƙa na rap ke samu daga wasannin da ake shiryawa ne kawai. Mira anguwar aeroport nan yamai ya samu wani filin shakatawa da wasa. Haka ne gora na haɗu da waɗannan matasan yawancinsu sun fi sha'awar wasannin motsa jiki. Ga rahoton. Ga waɗannan matasa mabuta ƙwallon kafa samun hilin wasanni abun alfahari ne na ban mamaki. Sumana Abdurrahman Idrisa mai dakanin suna coach shine mai baiwa tawagar kwallon kafar anguwar aeroport training ya kasa rufe irin gamsuwarsa. Eh mun zo nan ne domin shiga kakar wasanni na wannan shekara. Abu ne mai kyau mun samu filin wasa mun ji daɗi sosai. Muna yin guje-guje nan a cikin natsuwa abin ya yi daɗi. A cewar abdulkadar Isa wani matashin tawagar ta kwallon kafar aeroport ya ce samun wannan hilin kwallo abu ne mai kyau da ma ka ce masu tallafawa za su zo gare su da abun ya ƙara kyautata. Wannan sabon wuri yana da amfani a gare mu sosai. Kenan yanzu ba sai mun tafi nesa ba domin yin wasan. mu tana guje-gujenta a nan duka da yake filin wadatacce ne. Jama'a da ke zuwa kallon mu muna wasa suna ba mu goyon baya suka ba mu shawarar mu nemi mu shirya wasa ta sada zumunci babbar kungiya ce wata muhimmiyar dama ce ga matasa a jimilce ga samun walwalar horewa Tarihin namu na yau ya karkata ne ga rayuwar Sadiya Isa wata matashiya mai sarrafa zare. Haka ne gora lokacin hutunta take yin allon ado da zare. Hawa mamman ta samu ta hadu da ita. Sadiya Isa wata mata matashiya ce 'yar shekara 38 mai diplomar lisans fannin sadarwar cinikayya ma'aikaciya ce kuma tana ɗaukar lokacinta idan ta samu sarari da yin allunan adon ɗaki masu ɗinkin tankakken zare mai halin kwankwanto Sadiya Isa tun cikin ƙuricetta yarinya ce mai ƙere-ƙere da katako tisi, kusoshi da zare da su ne take fitar da basirarta ta kyarkyare-kyarkyare Na fara yin allannin ado da taimakon wani littafin babana a shekara 2009. Da na fara hannuna bai tsaya da kyau ba, amma daga baya da hannuna ya tsaya sai na bar aiki da wannan littafi. Ni da kaina nake kirkiro irin zanen da zan yi. Da nake karama, ina taimaka ma mata kin aikin saka da take yi na daruruwa. Har da an ka sani saboda babana mutum ne mai son gyare-gyare da gare shi na gada. Ina wa'annan allon ado ne ranakin hutu da ranakin da bani zuwa aiki ko kuma da dare idan na sako da wajen aiki ina kula da iyali na. kuma wannan ne ba na yin su sai da oda akan girman shi da kuma kalan da mutum yake so mafi yawanki yawanci abokanan na. mata ne da amare su mazan sai dai su saya su yi kyauta a ganin kanwarta zuwaira sa'adiya na da wata basira mai fa'ida allunan ado masu ma'ana da take na nuna babban ingancin ababuwan da take kerawa ranar farkon da na gani an laƙa wa'annan allannin adon gaskiya na shi daɗi sosai kamar yadda ake cewa afirka tana da ƙwararru to ita ma tana cikin wa'annan ƙwararru. domin yin babban allon ado rabin wuni take sawa tana aikin karamin allo kuma sadiya isa awa biyu zuwa uku take gurinta na kai tsaye shine koyarwa 'yan ƙannanta maza da mata wannan baiwa da ke gare ta. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. wasan ƙarshe na kofin europa villarreal ta ɗauki manchester united a bugu wanda ake kira ciro but ci goma sha ɗaya da goma ranar laraba ce a poland haka ne gora villarreal za ta fafata da wanda ya yi nasara a wasan ƙarshe na cin kofin zakarun turai na uefa nasarar da poland ta samu yana nufin rukunin sumaren john zai buga uefa champions league na shekara ta 2021 da kuma shekara ta 2022 a ranar alhamishi real madrid ta bayyana barin zine Zinedine Zidane har yanzu yana karkashin kwangilar har zuwa shekarar 2022. Kocin Faransa ya sanar da manajansa cewa yana son tsayawa a can. Don haka ya yi bankwana da 'yan wasansa ɗaya bayan ɗaya. A baya ya ci kofin zakarun turai su uku a Casablanca a farkon zamansa a kan banci, amma ya fuskanci wani yanayi mai rikitarwa wanda a ƙarshe ya sashi barin wurin da sauri fiye da yadda ake tsammani. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da laba kan layin airtel